amma yanzu za mu traditional a cikin margi dai za mu je ga DJ Khalid a sa da aka ba shi wanda zai sa wanda suka yi da hazarin waƙar margi dai wato a cikin traditional gargajiya mun hana hoto a fadar amarya kar wanda ya ƙara shiga kar wanda shiga don Allah ba wa haɗa kai yi komai a zare Dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, Hadiza Kabara. Hello, wasu. Yana kowa ya sauka, eh kowa ya sauka. Dan Allah kowa ya sauka a ƙasa da Allah. Dan Allah eh banda nan ga mutum gefen. Dan Allah nan gurin ba ma son ga kowa dan Allah. Iya DJ ne shi kadai da shi shi ma sai yaron sa guda daya. Duk wanda ya san ba yaron DJ bane dan Allah ya yi hakuri. In kai yaron sa ne ku tsaya gurin sa. In dai ka san baka cikin ma'aikata su da Allah kar ku tsaya a gurin su. Yawwa, alama haɗa kai. don haka za mu je a cikin traditional wato bisa gargajiya